Karanci da Allah san tun jiya nake jin Ni yanzu ma wannan matan nan mai kunan ayan nan wai yanzu na aika yaro wai tana gaya min wai kunan aya eh, wai one five take bi na. Na an shi na one five. Ka san zi nawa take bi na? Dubu shida take bi na. wallahi dubu shida kaga eh. ni gaskiya daga nan zan rabu da ku bari in je wurin wannan yarinyar Zainab Zainaba mm. in je tana siyar da shinkafa da wake in je in nemo makari ka san ina ɗan rudanta da soyayya yanda take gani na ga nan so na take bari in je ta na gaya ma gaskiya wallahi ba za ta baka ba dalin ta yayi kasa yanzu mu je wajen mu je wajen ustaz mana shi yake ba mu bashi ba wani zainaba zaka je wajen me zaka je kai wajen zainaba Ustaz gara ne. Ustaz nan muna zuwa muka mai daɗin baki zai jika mana garin kwakin nan minti tilo. Yana da wani irin habit ne da ba. To ya za mu yi hakuri za muna da shi ne. Hello. Oh. Manyan yara. Kai, Dauda ya aka yi ne na kwana biyu ban ganka area wani. Kai, baka san na kashe Dauda ba. no To. Sorry Dino. Na sa a batan min da kai yanzu. Sorry Dino. Dauda kuma a. Dauda. Dino. Dino fashion. Da ta samu. Eh? Dan ya mai wannan abun nan da ake dan zuba mai a ake zuba ruwa a cikin shi. Um, wanda zaka ga ana dan sa mai granite ga masu hali zaka ga suna dan sa mai pig Kwakwi. Menene wannan kwakwi? Kwakwi. Kai abin da muke siya yau da gobe kuma baka gane ba? Ha? Ka rena mana wayo fa. Oh! Ka ce min garin kwaki za ku ce min. Kai sai ka ƙara shi? Dan ƙasa da muryan kawai. Ga wannan samana na hamsin. saboda ni bana amfani da kudin Najeriya dollars nake amfani da shi <laughs> haka ne dino kuma na ga shagon kama abubuwa sun dan rame ya kamata dan samu ma wani dan jari a ƙara ma ka dan cika shagon ka <laughs> ai ustaz matsiyaci ne <laughs> za a ƙara mai girman shagwa amma a zuba ma ka ba mu kwakis shi dan fitar da shi mm, gaskiya alfarmashi kai kwanji muna uku fa dan Allah ina son credit okay ba ma pick milk din nan gwan um, kwanji muna uku kana da kwan agric din nan ko okay to nagode ba matsala ka ba mu abin nan ka auna ka ka zuba mana ba ka zuba mana ka hajiya kenan a a gurguje ba da tare da wani ɓata lokaci ba wancan da kike gani sunan shi dauda wanda aka fi sani da dino fashion a wannan bawan Allah ya gan ki ne kuma ya ji yana son ki sura da siga taki ya yi mai shi wannan bawan Allah da kike gani iyayen shi ma ba a nan suke ba dan hajiya ake ce mai suna US so sakamakon da kika gan shi a Najeriya ya yi laifi ne ya kashe karan su shine aka kawo shi Najeriya um, polishment <laughs> meye wannan kuma mixing eh, mixing kenan <laughs> in ba ana yi ana haɗa shi da mai kyau ba sai typhoid ya kama mutum so kin gane sai ya kashe karen makotansa shine baban shi ya kawo shi punishment Nigeria so mu ma da kike gani lokacin da muka je US karatu sai ya karbe mu hannu bibiyu <laughs> so in kina so wannan rana ki daina yawo a cikin rana ki amince ma soyayya shi za a siyan miki mota da katon gida komai na alfarma mm-hmm. ina one ka wayoyin sun mun yawa ne ba zan iya rike su a hannu ba oh, oh sasha des Okay, I will call you later, baby. Don't worry. If I call you, I will jam in hotel. Mm. Jiki magayi. Manyan yara gagarin kwakin da what? kaga almajirai ne a wajen kaga almajirai ne a wajen da zaka ce gagarin mu za ka ba za ka zuban mana mu za ka yarfa ka san musu ba mu garin kuma wallahi ka yi ta bure wallahi tallahi sakamakon ko na mana ba dai asiri zai tona mana ba ka mu ni yunwa nake ji da Allah ka gani ni dan ka yanzu Allah biyu ka bari mu je mu asirin da zaka tona mana ba ni ka so suwaye na wannan lokacin shi da Allah na muke da wani lokacin shi Ɗan ƙarya kawai, ɗan ƙarya unguwa. Hello, baby. Eh, ina ƙofa gidanku. Okay. To shikenan. kowa sai ya dan gyaggyara go ga bebin nan za ta dan fito san baka duba dukkan gidan nan hmm. amma dukkan bebin nan gidan banzan gida ga gidan dai amma tun da fes ta ya kwace ta ai normal ne ta gaban mota ce wallahi bebin ta fi gidan ban yi tunani Allah ya kiyaye ma ba mu shigo da mota layin nan da mun ji a jikin mu tunda da kaman ashu ne eh. amma gidan banzan ne eh. sannu baby da wata nan tun da kai ne dino passion tuni na ga huta ga ji daɗi ya ne baby ya gida ya jin daɗi lafiya ƙarar ya gida kin shaida ni ko mm, na shaida ka eh, shi ya yana ke approach ya nuna maki Allah ɗaya bari ba na ƙasa ne to ina dan zuwa su dan Dubai da su mu dan ba su wuri ko bari mu dan ba ku wuri fashion the fashion the designable <laughs> mutumi na yana jin ka san me jiwagon nan da na oda zan ban ma ita kin san ba na dan kasa ina dan zuwa su Switzerland da su Dubai din nan to jiya ma nake dan dawowa na dan shigo Najeriya su ya kike a jin dadi ne lafiya kana to sanu mm, so maybe ma ina tunani ina da dan wani meeting da zan je ne a Abuja so amma maybe gobe zan dawo maybe in na dawo zan zo na ɗauke ki kaga wata ƙarya da ya mata ta wani girgiza bancin kaga ga ɗan iskan nan mun shiga uku mun shiga uku ga ɗan iskan nan nan kuka da da haje ah, da ba wani mm, ba wani yawon me ce muku akai yawon ta sani kai dauda baby dan jeki za mu yi magana a waya ko ta je ina je ga je gida mu magana babu inda za ta kai ta ne da za ka ce ba za ta je gita da wuka ba na ce yawo ba Allah duk wanda ya ƙara min magana a cikin ku in ban soke shi ban tafi a keke ke kin ga wayannan da yake ganin su abokanai na ne tare aka haife mu da su wannan mai kwalelan gilas din me yake gaya miki Ya ce miki yana zuwa Switzerland ko? Eh, ya faɗa min yanzu ma. Ƙarya yake yi. Ko kura bai taɓa zuwa ba. Ya ce miki zai gina muku gida ko? Ya faɗa kuwa gaba ki ɗaya yanzu nan ma. To gidansu ya gidan kejin kaji ma ya fi shi kyau. Sunan babansa alfa mai kaji, tsabar satar da ya kiwo babansa na kaji. Yanzu haka baban yana nan sai dai makota su taimaka masa. kai kar ka ƙara gayan yawa ne ba kina ji ko ya ce miki yana zuwa mitin abuja ko eh to ko da shushe yana baya mitin ballanta na yaje wani wannan yawa ne ƙarya ce kawai su zo su sa mace ake can bera su cuce ta su gudu in da ma tsatse ne babansa tsatse ne amma shi ba naɗaɗɗe ba nutsuwa a jikinsa ba kyau na tone ba. kamar ya ni gaskiya nake gaya mata saboda ban yadda a cuci yar kana kana ka fauce gona da iri kai gaskiya idan ban huda ka ba na bula ka in tafi a jejen tulu ka ciyayan mu je gida mu je gida kai tsaya mana ina za ku ina za ka je kuma kina ji na fadin zai sace ni zo mu je ka dawo bari in fada muku ku ji gaba ki dayan ku ba na son ƙara ganin kowa a kofar gidanmu shiga gida kun ji ni ko ba ku ji ba kai baby je kar ki bari ya shiga gidanku Allah zai sace kajin gidanku zai sace kajin gidanku wallahi san ba dawo sai dai mi shahada mu ma sai mun ga ma gaskiya gaskiya mu gwal ko ina muka je sai ka yarfa mu ba wannan ba yi bane ba mu ba za ka taba mu mu dan yi cilin din nan da mutane suke yi ba ba me ya amfanin mu gaskiya ne to ya zan bari ku cuci yan mutane ne to kai abubuwan da kake yi a daji wani ne ya sa ma ido ba ka kashe namomin daji da abubuwa su gada farauta ce wannan kuma sau nawa ina kaso kafiya kai wannan musulmin nama ne to ba musulmin nama bane gafiya to ku a gidanku ba in sallah ta zo ba a yanka rago ba a yanka tunkiya? to wannan ba halak ba ne ka haɗa mutum da dabba ni ba zan yadda a cuci 'yan mutane ha kurin ku zo ku yaudari 'yar jama'a ku tafi ku batta da ciwon so ba ke kar ki ƙara bari su zo gidanku Allah ya isa tsakanin mu da dole ma mu nemi maganin karfi wallahi Allah ya isa Allah ya isa abada Allah ya isa kai ƙarya ne fa wallahi ce za ka wallahi wallahi ga na gama kukkafe ta Switzerland din na tabi me kuke cewa ya fusata ka san ti nan ya dan dahu ba. to ana yi ana ɗan sifi rike nan Awa, baba aina na aka dan ka zuwa. Ha babu. Kai kullun ka samu samba da yawa ka samu Kullum in za a yi rabon shayi sai ka ce na aka kadan ne. Ai shi yanda ka san ni kishiyarsa. Rike. Kai. Ah? ga mutumin nan da jaka ba. to dan sa ido da ya ne ai Ya ne. Wallahi normal ya labari ya na ganka da jaka sai ina. Wallahi tafiya zan yi. Ai Abuja ta yi kira Alhaji ni ba zan yadda zauna zuciyata ta mutu ba wallahi. Kullum eh, sai na je wajen kandatawan zogale. Duk kuɗin da yake garin Kaduna sai ka je Abuja neman kuɗi. Ya mutum yana ƙoƙarin ya je ya nemo nasa. na kan shi ya daya da kafafunsa zuciyar shi bata mutu ba ka ce wai duk kuɗin da ke eh, Kaduna kuma haka din yayi a ah. bai hau masa ne ha ba daidai ke na ina son mutum mai zuciya wasu ma sai ana yaƙi suke shiga garin don su samu kuɗaɗe daga lima shi kaman ba namiji ba ba kaman kana bakin ciki da rayuwarsa zai je ya rufa ma kansa asiri ka ce duk kuɗin da ke nan me a nan garin da kai kuɗi fa a Kaduna fa duk kuɗin da yake Kaduna ne eh bari mu dan yi magana mu a dan hada ma guzuri sai a kira ka godiya nace godiya nace ana tari ana tari wannan wannan gani ai yanzu na gane ai kayan da ya sa mana ido yan matanmu da muke dan soya da su sai ya zo yana so yana mana wani wa'azi na banza shi kuma zai shiga daji ya kaso namomin daji kai wanne gari ne san ba aka fi yaƙe yaƙe wallahi nan za mu tura osun to nan za tura shi ah, eh eh mun ga zo zo eh. muna hanya da yanzu yare transfer kawai za a mai amma da dubu ya yi mai transfer to gayya ba ni cash ba na son ba na son na fi son in ji dimus a za mu tura ma za mu tura ma kakka damu ba kana da bankin ka bagon da ragon za mu tura ma yana da sabis kar fa kai min fa wannan fa amma ga shawara kakka je Abuja fa kamar ya ka in je Abuja ina kaje so in je ba duk ƙarya ce ba wani kuɗi ga osun ko Lagos. Ina ne aka ce kwanan nan 'yan arewan mu an koro su daga garin an kwace musu kudadensu. A ba an sasanta da Allah. Baka ji in gwamnan zamfara ba, matawalle ya je an yi sasanci kwankwasa kuma ya je Lagos. Ko Lagos ka je sata ma in kai ba abin da zai faru. Kakka bari yunwa ta kashe ka muna son ka ne muke gaya ma gaskiya. Sata garin da in kasaci buredi sai an dora ma taya. Yanzu ba wani matsala. haba ai kai osun kawai nan gwate kaga ai kawai kai osun kaga rafin wannan ya yake da suna ma rafin Lagos din nan eh, a ciki eh. dangote fa ya samu arzikin shi kuma Lagos din nan inda na ji daɗi wallahi yanzu ko kashe barawo ba a yi duk a Lagos da ji yunwa zaka iya yin sata ba uban da kai mu da kanan ma in muka ji za a ma wani abu sai inda karfin mu ya kare ba tawowa kawai zamu ai tattaro kayan mu kawai zamu biyo ka a to ai kai na ga da dan kwari kwarin kama da zaka bi ni mu fasa kawai To in na bi ka muka tafi waye zai min kiwon kaji ko baka san ina kiwon kaji ba ne. Kajin da sai sati biyu sun girma wa ya gaya ma wayannan sunan su kuloras ba bulolas ba ce ba eh, shekara biyu suke girma girma in suka tashi girma sai su yi haka na kwara kai kai mana har aka dinga raguna ne ko ah, ga mai mana yayi kaman hadda kaho ah, rago ai kuma sai ya kama bata ma lokaci kamar za kai wuce kai maza kai abin nan ba komai ni dai shawarar da zan ba ku kan tafi ni yanzu na san halin ku in dai zuƙi ta malla ne da yaudarar 'yan mata ku ne ƙarshe a garin nan ni zan tafi shawarar da zan baku kada in da in ji an ce kun ci mutuncin wata yarinya kun je kun yaudare ta wallahi azimu in na ga yaudara a tattare da ku in na da mutum wallahi ba za mu zauna lafiya da shi ba <laughs> billahi allazi la ilaha illa huwa in na ta dukan mutum wallahi ba zai Allah kiyaye to uban mu to uban mu murna yake kai wallahi har da ko nan da ta birnin gwari zai fi ma sauri ya fi sauri kwana uku za kai kawai ka ganka a lagos ba gane ya tafi ba kai ba gare ya tafi can din ba yana takura mana wallahi tallahi jiba zai yi shahada yana ta murna wallahi tallahi nan da kwana biyu zan rubuta risk and peace wani ka bari sai ga gawarsa ah, kana fosin zan yi rufosin kana a hanyar nan ne za a ga gawar shi kai banza ne alkur'an ratatata za ka ji alfa ma fa bai dawo ba da ya fi ji ba har tsalle ya yi kwana to amma nan ma ke ji wow da muji kunya gwara dali ya karye <laughs> biyu eh, yan mata alfa in mata ina zuwa haka ne kuma kina yawo a rana haka ke kadai ba mota ba ga ta beauty kuma wallahi tallahi sunan eh, wannan shine dino pasha okay yeah my name is mr uh, dr sambo harris tashu hashimu alhaji muhammadu sambo eh, zubairu ba eh. ni kuma mira nam dakta bayashi kan akshe fesol na'am eh, aje motar mu lalacewa ai lagireto ne sama eh, wallahi kadan karan shan piston distributor tayoyin yes kuma ga shi ba mu zo da wannan ɗan jiwa ba oh, yes eh, gida matsalan ke in ba za ki damu ba mu makanike karamin gyara ne sai a rage biyar ko uku ya cire karan shan distributor ba koli an ya idan ba za ku damu ba ga mota ta nan sai mu je rage muku hanya ko a ah, normal ah, ba ah, matsala kan ki damu ai mu je kawai <laughs> na ji kin ce min za mu zo mu gaida barodan to kuma na ga gidan na ga alamun ba kowa ka kwantar da hankalin ka yanzu inda zai fito kin san me ina son dadi na yana dawa da toki mu samu kai ai mana aure ya gai eh ya garin wannan shine saurayin naki na kawo shi ne a tantance mai shi baby tantancewa kuma a tantance shi ko mm. kai kwantar da hankalinka mu muna so mu gane mu yau da ra mu gane wanda suka zo da niyyar aure na gaske ka san yanzu ba a iya gemu ake gane mutumin kirki ba haka ne mu ga kanka gaskiya ne wallahi malamin makaranta ne ni koyarwa nake yi wallahi kai ya ma baby ki ce wani abu mana Matsoma. mana muga kanka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka kaga askin ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un askin roba ta kala su wannan askin barayi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un askin ne iska yaje ho askin barayi ne ya ku ba baka satan agwagwa je ka je ka tantance shi a ciki ganin ka bara inna lillahi wa ya ka tura dan girma Allah ka hakuri kamar la ilaha illallah Baby, baby, kuma rai da Allah. Baby. Ina zuwa. Sun yanka shi wallahi. Ina lalla. Kai. Zai cire mun kai, zai cire mun kai. Kai. Sun yanka shi wallahi. Kai. Wai ba Lagos ka je ba? Da na tafi Lagos. Kai ka kai ni? Um, kai. Ku daidaita sahunku. Kun gane na aiwo? Eh. Yar cika ina samarin na ce. Ya yi gashi na shi. A'a, bayya bayya ne ni na ce ni ni na ce ina bayya ne fa ya tare ki fa samba ne fa karki shine saboda bayya ne wallahi bayya na rantse da Allah ba ni bane gabe mutane baka da ne mane wallahi ba gabe yana da wannan ya ce wai in ya gama ya saka mai a'a baby ni na ce ina son aka ce a saka min na ce ni ba ba na haka na ce a zo kin gabaiwa Allah ba na ce a zo wurin iyaye ba a magana ta tsakani da Allah Ya kuzura. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muna tare ba madawal. Wallahi ko ya kuzura zai yi shaida ta. Ayyo Allah na. Ko ya kuzura zai yi shaida ta. Kai. Bai mun shiru ana. Wato kai bayya. Ka ce in na tafi Legas in yi sata. Ni ma gaya min aka yi wal in ba gaya min aka yi kwaran kwaɗa ta shi ya ce mana rest in peace ashe mu ne rest in peace yanzu Allah ya dawo da ni kuma na same ku a yanayin da na ce na tafi na babu. yanzu har ta kai ta kawo yar uwata ma kuke so ku yaudara ka tuna tare muka taso wallahi ba mu san yar uwarka ba kuma ita ta ce tana son shi yanzu kin san wayannan suwaye eh, kin san kawo ba da masi eh. na nan bayan unguwa eh. da da da alfa mai kaji to duk 'ya'yansu ne nan ɗauke abokananmu ne tare muka taso lokacin da muka taso ke kina ƴan karama ba ki zanzu ba banda yaudarar 'yan mata a layi ba abin da suke yaya na ma san su sun taɓa yaudara kai kai kai kai kai, mu ba ne sun taɓa tare ah, kan kenan kai kuma kajin naka har yanzu ba su girma ba ne? Wallahi ba su girma ba har yanzu wadanni ne. Ke? Na'am yaya. Waye a cikin su yace yana son ki? Ah, ah, wato kun yi nufin in mutu in na tafi Lagos to Allah bai kashe ni ba na dawo saboda haka yanzu ni tun da dai kun zo yau Allah ya kawo ku farfajiyan mu za ku ga yadda ake hukunci duk da da ku za a yi ya ku zuna a mai dandaɗa wannan kuma nan ba jazo <laughs>